Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da masu sauraro suka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai fara ne da bayani akan yanayin siyasar Burtaniya, kamar yadda aka turo mana tambaya a kai. Sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. Madalla Bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa don Allah ku tambaya mana masana siyasar duniya cewa ya siyasar Burtaniya take wani darasi ya kamata mu na Afirka su koya daga siyasar Burtaniya waɗanne bambance-bambance ke akwai tsakanin demokuraɗiyyar ƙasar Burtaniya da ta mu na Afirka musamman ma waɗanda Burtaniya ta raine su. Wannan tambaya ce ta fito daga Mu'azu Kabiru Cigumunka da Ukasha Shaibu ɗan gaske da Abdullahi Yahaya Baban Khalid daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Nejan Najeriya, Ismail Karatu Abdullahi ya gana da Dr. Kabir Musa, masanin siyasar ƙasa da ƙasa daga tsangayar nazarin siyasa da diflomasiya a Jami'ar Umaru Musa 'yar Aduwa da ke jihar Katsina, ita ma a tarayyar Najeriya. Ga kuma yadda zan tawar tasu kaya. ya zama yana juya gwamnati idan an kafa ya rika samun kwangiloli yana cutar a mutane yawanci abin da ke faruwa kenan a afirka burtaniya za ka ga cewa kawai dan aka lura da zaɓensu za a ga cewa ba sa sai da yancinsu kamar abin da ke faruwa a ƙasashen afirka wanda su wayanda za su yi zaɓe mutum za ka ga ya taho kamar yana tallar kan shi akwai wasu wuraren ma da za ka ga mutum kamar ya ana nuna kamar ya ɗora ganye alamun cewa shi na saidawa ne a zo a bashi kuɗi sannan ya je ya yi zaɓe kamar najeriya haka ai kamar zaɓen da aka gama na wanda ya gabata za ka ga ana ta korafi ana gani clearly ma gashi nan ana raba taliya ana raba kuɗaɗe ana raba atamfofi da sauransu to duk babu wannan a su a burtaniya sannan kuma zaka ga mu nan duk idan aka taho maganar demokaradiyya a afirka saboda yadda muke da yawan kabilu da sauransu za ka ga akwai ishu na kabilanci kada a zaɓi wancan saboda ya fito daga kabila kaza ko magana addini tun da kaga kamar abin da ya faru a Najeriya an yi magana muslim muslim ticket ita ce ta zama paramount wato ta ɗauki murya babba a lokacin da aka yi zaɓe na wanda ya gabata na shugaban kasa sannan kuma wajen kamfen ɗinsu za ka ga ba a cika damuwar mutane ba da kaɗe-kaɗe da a sa lasifika ta ta ƙara duk wa'annan abubuwan da wake-wake da habaice-habaice duk abubuwan za ka ga babu su a irin eh, demokaradiyya ko kuma zaɓuka na, na, na su burtaniya mu a nan afirka za ka ga duk kowane ɗan siyasa yana da gang wato yana da wani group na marasa kunya na 'yan tauri na 'yan banga wanda yake yawo da su wanda su kuma za ka ga can wurin akwai akasin haka ba a samun wannan har yanzu abin da nake lura mutane na afirka kamar ba su fahimci demokaradiyyar ba saboda demokaradiyya ba dole ba ne kowane ƙasa ya kamata a ce ko da za ku yi representative democracy wato demokradiyya wadda za ku tura wakilci ya kamata a ce an tsara ta yadda za ta yi daidai da irin traditions namu da sauran ah, wasu abubuwa na hankali to Dokta, menene bambance-bambance tsakanin demokradiyyar kasar birtaniya da ta kasashen afirka musamman waɗanda ma birtaniya ta yayi wato akwai bambance-bambance da dama waɗanda za a lura da su kan yadda ake gudanar da zaɓuka a birtaniya da kuma ƙasashe su masu renon ingila wato renon birtaniyar kamar najeriya su birtaniya za a fahimci cewa su suna yin parliamentary democracy ne ba presidential democracy ba. Presidential democracy ita ce irin wadda muke ta Najeriya wadda muka aro daga ƙasar Amurka. To su kuma parliamentary democracy suna yi shine ana zaɓa prime minister daga majalisa daga nan ake fidda prime minister. to za ka ga cewa wajen fara gudanar da zaɓe magana fastoci wanda ake liƙawa kowane sarari aka samu za ka gani a nan ƙasashen afirka ko ina aka samu za ka ga an je an lilliƙa fastoci an yi irin ƙatin ƙatin allunan nan a cikin kowane ɓangare na na najeriya yawanci yadda suke yin kamfen ɗinsu a burtaniya ba ana fitowa ba ne a tara motoci ana rali ana da wuƙaƙe da makamai so su ba sa yin haka nan mostly akwai postman mailman wato wanda ke kawo sako wanda zai je ya kwankwasa gidan mutum ya bashi leaflet ko kuma ya aje mashi a bakin kofa idan ma baya nan wannan leaflet din wato wata takarda ce wata ke dauke da irin kaman manufofin shi wannan dan takara da hoton shi da abubuwan da zai yi so mostly haka suke yi sannan kuma of course suna yin campaign amma zaka ga kamar irin a city councils ko kuma idan an samu wasu wurare haka irin 'yan ɗaruruwan mutane ba kamar yadda ake zuwa a taru ba haka gari gari a yi nan a yi nan ana wannan zagaye-zagaye da ɗimbin mutane ana zage-zage ana wulakanci zaka ga wannan babu shi a cikin irin irin demokaradiyya ta ita burtaniya zaka ga yawanci sun fi mai da hankali wajen kamfen haka a gidajen talabijin haka akwai lokuta waɗanda kusan kowa yana gida haka so zaka ga an taru an je ana debate haka a kaman wayannan gidajen gidajen talabijin din da wuya ka ga wani irin cin mutunci har tsakanin irin su 'yan takarkarin kamar irin yadda yake faruwa a afirka to ya yake kasancewa a lokacin zaben su da kuma sanar da sakamako shin kana ganin ɗaya ne da yadda kasashen afirka ke yi idan aka ce maka an taho ranar zaɓe online kamar abin da yake faruwa a najeriya da sauran kasashen afirka zaka ga cewa ranar zaɓe yadda ka san an fito yaƙi ka ga sojoji ka ga 'yan sanda da bindigogi da igwa-igwa yadda ka san za za a ta yi wani yakin basasa so su ba haka ba ne saboda za ka ga ko wuraren kasuwanci haka da wasu makarantu haka irin ba a kullewa kowa zai ci gaba da hidimomin shi na harka kasuwanci da ƙarshe ba ma a ba da wani hutu ba kamar munan ba idan aka ce maka za a yi zaɓe sai an ba da wani hutu sukan yi zaɓe wanda ake ce ma free amfiya. election kuma wannan free and fair election din babu wani shugaba ko shugaban ita hukumar zaɓe ko shugaban ƙasa ko shugaban wata jam'iyya wanda zai fito ya yi sanarwa cewa lallai lallai za a yi zaɓe mai inganci online kamar yadda ake fitowa a ƙasashenmu na afirka duk wani mazauni wanda shekarun shi suka kai na ya yi zaɓe za a bar shi ya yi zaɓe saboda su ko ina duk shekara za ka ga gwamnati tana zuwa tana updating din wato record din mutanen da suke zaune a wuraren da mazauninsu ba kamar najeriya ba wanda zaka ga sai an zo an yi wani voters card do dai su ma najeriya din kamar misali ko kuma wasu kasashen afirka su ma idan suka yi voters card din shekara shekara ana sabunta shi to su ba haka bane akwai wannan bambancin sannan idan aka taho ranar zaɓe inda ake zaɓe zaka ga ba a tura wato kamar party agent tumunan a afirka dole zaka ga kowace jam'iyya za ta tura wakilin ta a rumfar zaɓe wanda ya sha bamban da su yadda suke yi a wani babban eh, bambanci da ke akwai idan take idan aka tafi collation center aka je aka kai zaɓe nan idan aka faɗi zaɓen shi wanda ya ci nan take zai yi bayani na amsar wannan mandate ɗin da aka bashi shi kuma wanda aka kada shi ma zai yi bayani ya karbi wannan zaɓen shi yasa kake ganin ana gama zaɓen lafiya ba tare da wani tashin hankali ba kuma an yi zaɓe mai inganci tun kwana ɗaya kwana biyu har prime minister ya zo ya shiga ya shiga office unlike abin da yake faruwa kama a Najeriya a kasashen Afirka da Najeriya a Najeriya ka ga kamar an ɗauki wata biyu wata uku an naɗa wani transition committee za ka ga sun je sun shiga gidan gwamnati ba tare da sai an yi wani rushe-rushe ba sai an yi wani sake-saken wasu abubuwan zama kawai ya shiga gidan gwamnati unlike abin da yake faruwa a Afirka daga karshe ba a zuwa wasu kotuna kamar mu nan wurin tun kafin a yi zaɓe ka ga an kakkasa kotuna kotunan sauraren ƙarar zaɓe wanda an san cewa cewa wai dole sai an taho daga baya an shiga kotu an ɓata lokaci ana ta shari'a zaɓe a burtaniya babu irin wannan shi yasa prime minister yana ana gama zaɓe kwana ɗaya kwana biyu kawai ya ya shige office ba tare da an wani bata lokaci ba lokaci na tashi hankali na da na shirin da unguwa da abinda zana muke kamar cida mai ko muke da man gyada abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu muna halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kawai su ne suke raban mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo suna siyan mu adina baran da bi mu adana su samu ɗaukaran sana mu ɗorawa dukkan mutum da ba za ce su sun yi ba lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe An gaida Hamisu Breaker shahararren mawaƙi a tarayyar Najeriya da wannan waƙa ta siyasa. Da fatan mai sauraro ya fa'idamta da amsar tambayar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International. Muna dakon tambayoyi a adireshinmu na imel akan rfi hausa tambayoyi at gmail.com sai mun jika. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wacce ta fito daga Adamu Mr. White daga Lafiya da ke jihar Nasarawar Najeriya da kuma Ahmad Yarima daga jihar Filato dukkaninsu a ƙasar da ke cewa suna son a masu bayani game da albarkatun ƙasa. Akan haka ne wakilin manajas waki akan haka ne wakilin manajas Muhammad Tasi'u Zakari ya tattaki zuwa ofishin Alhaji Musa Sabo Gumau masanin albarkatun ƙarƙashin ƙasa a garin Jos babban birnin jihar Plateau da ke tarayyar Najeriya inda suka zanta akan batun kuza ga abin da yake bayyana mana. Allah ya albarkaci jihar Filato da kuza da yawa kwarai da gaske kuma sai ya kasance jihar Filato santa ne na harkan kuza. Duk wani gefe-gefen da ya shafi jihar Filato irin jihar Bauchi yankin Toro tun muna yara akan tafi ayyo aikin kuza amma Filato ne santa da ike nan ne kuzantake ko ta ina jihar Filato kuza ne. duk turawa yawanci da suka zauna a jihar plateau suka zauna suka yi aikin kuza duk kuzan da aka ɗebo daga eriyan bauchi za a shigo da shi jos ne kamar a nan jihar plateau wani kananan hukumomi ne aka fi samun albarkatu na kusa. duk ƙananan hukumomin da suka kewaye jos din nan akwai kusa. duk ƙasan nan shimfiɗan nan kuza ne daga nan har ya shiga riruwan kan ƙaramar hukumar toro wanda suna haɗe ne da plateau ɗin duk ita ma plateau ce a yanayin geography nan ne ainihin inda kuza fi yawa shine ma a tarihin map na kuza da ji suna ce kon kaya in ka je fanshanu da ka ji wani gu da hausa ana ce kwandon kaya to in ka duba topo sheet na map na harkar kuza to kwanda kaya duk kasan kuza ne shine ya tafi ruwan kano wani irin matsaloli kuke fuskanta a wajen wannan harka ta samo albarkatun kuza duk wani harka dama tana cike da matsaloli akwai yanayi yanayin aiki na kuza waɗansu sun ƙware wasu ba su ƙware ba wasu za su je su tona loto ba abu ƙa'idodi ba a samu damuwa sai kuma yanayi kamar na kasuwanci da ya shafi kuzan waɗansu za su shiga da kuɗi da yawa ba su san harka ba su je su sai ƙasa kawai su yi asara a matsayinka na ƙwararre yanzu ka samu shekaru nawa kana wannan harka ta kuza to za a iya samun shekara talatin wani abu ne karfafa maka gwiwa ka shiga wannan harka na tashi tun ina yaro ina ga ana harkar don ba na mantawa tun muna yara akwai leburori da suke wucewa zuwa mai lamban kwari su ana ce an rubuta bcc company da wani kamfani a bukur to sukan wuce da leburori su tafi su dawo muna ganin ana wucewa da ita ai wannan kuzane sannan obasai suna zuwa su saya turawa na zuwa akwai sati-sati da ake ci fingel ne ina ne irin su mai idan taro su gindin akwati to shine daga lokacin muka fara saninta to shine har allah ya kawo na shiga mainin ina precious stones sai ku zanta zo ta yi ƙarfi na zo ina tafiya mai lamban kwari wajen ningi ina sayo ku zan kawo jos in sayar to shine har yanzu dai kuma abin ya zo ya nisa har aka bubbuɗe tin shed har ku zanta shahara kuma yanzu ga jama'a da yawa suna samun alheri a cikinta idan kuka je sayan kuza musamman kai a matsayinka na dila yaya kake tantancewa wannan mai kyau ce wannan kuma mara kyau ce eh idan mutum ya san kuza dama idan ya zo dai san cewa wannan tana da datti da yawa a ciki to idan kaga tana da datti da yawa a ciki in a daji ne akwai yara 'yan matankaɗi sun kware shine za su yi matankaɗi su cire maka shara da take ciki su cire maka dattin da yake ciki a samu mai kyau in kuma an kawo ta tin shed ne akwai separating machine mashin wanda yake rarrabewa wanda in ka zuba masa kai saiti dai ciccire maka komai da komai ya cire maka yashi ya cire maka columbine ya cire maka karfe ya cire maka mana zahid ya cire maka zaikon san sannan a je iya kulo daga nan har a tantance a zo asalin tsaban kuza sai a auna a biya su ga wasu abubuwa da ka lissafo sunansu idan kuka ciccire su zubarwa kuke ko suna su ma suna da amfani in kuka cire kuza a da kuza kawai ake ɗauka a zubar da ƙarfe duk sauran nan zubar da su ake da allah ya kawo mu yanzu ci gaba a duniya ya yi yawa sai aka zo ana sayan mana zayit dan kuɗi kankani a'a sai aka zo kuma aka fara sayan ƙarfe ya kai lokacin da jama'a suka yi ta bin tsofin barikin za a daji gunda aka tara ƙarfe aka zubar aka je aka yi ta ɗiba kuma ana sayarwa to yanzu a matsayin da ake ba abin da ake zubarwa canis sun zo komai suna saya sai dai wani abun kudinsa kaɗan ne to amma dai ana saya ba kamar da da za ka nemi tifa ka biya a kai daji a zubar maka ba yanzu kana yi da a zo a saya yaya kuke auna wannan abu a sikeli kuma awo a nawa kuke saya ko kuma a nawa kuke sayarwa to farashin kuza ya danganci yadda dala take tafiya tunda ita kasuwa ce ta duniya sannan idan ka zo ka gyara za ka sa a sikeli za ka auna waya ko kuma ka auna shi a kilo ga farashin waya ga farashin kilo yawan kayan da mutum ya kama sai ka biya shi to shi kuma farashi yana tafiya ne sama da ƙasa idan dala ta tashi sai ku zamma ta tashi in dala ta yi ƙasa sai ku ta yi ƙasa ƙarfi ƙarfi ne branch office ɗina ga na jos to idan aka sayi kuza akwai kamfanoni da yawa a nan jos wanda suke saya akwai gidajen chinese da yawa akwai labanis akwai kuma namu na 'yan ƙasa manya-manyan 'yan ƙasa da muke da su akwai irin su malco mines irin su spectrum duk ga suna suna saya duk kayan da ka haɗa ka kawo da su saya ina da lasussuka na guraren tonon kuza ina da na guraren tonon zinare ina da na guraren tonon kwalli ina da na guraren tonon lithium wani kasashe ne a duniya da suka fi sayan kuza da suke kuma sarrafawa kuma me suke sarrafawa da shi tuntuni dai ingila ne da ake kai kuzan mu amma yanzu irin su holland irin su spain kai duk wasu kasashen nan su japan da suke kere-keren nan suna sayan kuzin najeriya ko ba su saya a najeriya kai tsaye ba to da su je su saya a kasuwar duniya Nan haka kasuwar kuzan najeriya babban kasuwa ce a duniya kamar za ka mana misalin wasu abubuwa da ake kerawa daga albarkatun kusa. ai duk karafin nan da ka gani ake yi to akwai wani burbuɗi na kusa a ciki duk wannan wani kere-kere na karfe to akwai wani alamun burbudin kuzaci. Ana kukan cewa taɓarɓarewar sha'anin tsaro na shafar masu harka ta kuza. Shi sha'anin harka da ya shafi ma'adinai harka ne da ake yin su a daji. Wani kira kake da shi da kuma tallafi da gudunmuwa da kuke so gwamnati daga ta jiha da ta tarayya su ba ku akan wannan harka ta kuza. Gaskiya muna son gwamnati ta sa ido wannan ba karamin layi ba ne masana tattalin arziki suka faɗa. Wannan harkan ma'adinan nan zai iya riƙe ƙasan nan fiye da man fetur. kuma suna maganan cewa a ma'adinan ƙasar nan da ake tona ba a toni kashi biyar cikin ɗari har yanzu tun zamanin da Jamani suka zo ingila suka zo har mu yanzu ba a ɗebi kashi biyar ba inda gwamnati za ta zo ta zuba ido ta ɗaure wa mu ƙananan mainan nan gindi a sa ido ta ba su ƙarfi a ba su kayan aiki menene escabeto injinan ruwa da ɗan sauran jarin da za a ba wa leburori za a ɗebe mutane daga rashin aikin yi fiye da duk wani ma'aikata a najeriya da za ta ɗebi ma'aikata to wannan na ma'adinan ne zai ɗiba fiye zai kawo sauƙin rigingimu a najeriya don haka ina kira ga gwamnati ta dawo da hankalinta ta sa ido a layin ma'adinai ɗin nan To madalla a nan kuma za mu ja labulan shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan Radio France International musamman wakilanmu Ismail Karatu Abdullahi daga jihar Neja da Muhammad Tasiu Zakari dukkaninsu daga tarayyar Najeriya da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri na tambaya da ansa naku na Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.